we demand the immediate resignation or sack of the INEC chairman. Yes. Yes. Muna buƙatar murabus ko a sauƙi shugaban hukumar zaɓe da kwamishinoninsa nan take don ba mu amince za su yi mana adalci a babban zaben 2027 ba. In ji shugaban haɗakar David Mark wanda ke martani mai zafi bayan matakin INEC da dakatar da amincewa da ɓangarori biyu masu da'awar haƙƙin shugabancin jam'iyyar. INEC ta ce ta bi umarnin kotu ne wajen dakatar da karbar bayanai daga shugaban haɗakar David Mark da kuma na ɓangare fi Ubala. sai an samu sabon umarnin kotu. should have waited for the Court to decide this matter. Instead, went ahead to do Mark ya ce ya kamata INEC ta jira sai kotun ɗaukaka ƙara ta yi matsaya kan takaddamar, amma maimakon haka sai INEC ta bi muradun jam'iyyar APC mai mulki. Anan Mag ya ce sun sanar da INEC gudanar da tarukan jam'iyya daga tara ga watan nan na Afrilu inda zai karkare da babban taro ranar goma sha hudu ga watan kuma za su ci gaba da wannan shiri ba fashi. Babban jigon haɗakar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ce lalle INEC ta yi adalci. Ina za ta yi adalci da irin wannan halin kuma za mu fuskance ta. Na ɗaya zalunci ne, na biyu ba gaskiya, na uku ana ƙoƙari a hana tafarkin demokaradiyya rayuwa a Najeriya baki ɗayanta. ita ma shugabar mata ta jam'iyyar Naomi Abel ta ce akwai ƙalubale ga hanyar da ta ce an ɗauka ta mai da Najeriya kasa mai bin jam'iyya ɗaya. Duk inda aka ce mutum ɗaya ne sai abin da ya ce za a yi, ai za samu chaos. Kamar wani Hitler in da mun tsoro tsorata ma tukuna da mu je ADC ba, da muna da tsoro ma da mun zauna tare da shi APC ne, don ba ma tsoron su, don mu nuna musu cewa Najeriya na kowa ce, Najeriya ba na mutum ɗaya ba ne, Najeriya na Krista na Musulmai na masu bota ma gubaka, komai kake Najeriya namu ne, ba za mu je ko ina mu bar ƙasa kasar nan mu kowa kuma ba ma tsoron kowa abin da muke so shine a bar mu muyi ra'ayin mu mu zaɓa wanda muke so mu zaɓa idan lokacin zaɓe yayi simple ne bc in za a tuna shugaba tinubu ya ce gwamnatinsa ba ta sha'awar mai da najeriya ƙasa mai bin jam'iyya ɗaya we do not use one party state democracy tries A babban taron jam'iyyarsa ta APC, shugaba Tinubu ya ce ya yi amanna da tsarin gasa a harkokin demokuraɗiyya. Yanzu za a zuba ido kan kotu da hukumar zaɓe don ganin ko akwai sauyin da za a iya samu yayin da kulle-kulle ko rashin jituwa ya jefa su fana a tayar ADC. Wannan ba ma abun mamaki ba ne, don APC ma ta sha da ƙyar kan hatta sunanta gabanin zaben 2015 zamanin mulkin tsohon shugaba Jonathan da tsohon shugaban hukumar zaɓe Farfesa Attahiru Jega. Nasiru Adamu El Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya.